Shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC wato yau da gobe akan mitoci 22, 25 da kuma mita 16 da kuma VOA Hausa.com ta intanet da kuma Facebook a shafin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. a sauran sassan kasar ta Nijar kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da niya a birnin Kwanni. Masu sauraron mu a yau Juma'a 15 ga watan Yulin shekarar 2016 muna muku barka da warhaka sunana Usman Ahmad Kabara. Tare da Jamila Kabiru Fagin. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata a shirin yau da gobe a farko mun yi magana a kan fyaɗen ƙananan yara da ya ƙici ya cinyewa yake kuma ta'azzara a ƙasashenmu ciki har da arewacin Najeriya wanda a Majalisar Ɗinkin Duniya ma aka keɓe rana irin ta sha ɗaya ga watan Yuli wacce ta gabata a matsayin ranar da ake yin tir da wannan ɗabi'a. To a yau ma wannan batu za mu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin naku na yau da gobe shirin matasa. Ka gaya mumine su rintsa idanunsu. bai na runtsa ido in ga haram ka roba idanun ba mm. ko ta jaka sai ka ce Allah ya hana a cikin sahihul bukhari hadithin abu hurairah nusul sallallahu cewa mutane bakwai Allah zai sa su a inuwa ran da ba inuwa sai inuwar Allah cikin mutum bakwai To a cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu har da shahararren malamin addinin musulunci Sheikh Muhammad bin Uthman wanda har yanzu yana nan Amurka tun bayan gama tafsirinsa na Ramadan a birnin New York. Hmm, shi kuma aka ji muryarsa ba? Sosai. Haka, to sai kuma ta bakin masana shari'a barista Muhammad Sharif wanda shi ma ya faɗi fuskar shari'a akan wannan fyaɗe na ƙananan yara. Ya gyara dokoki a wayar da kan mutane sannan kuma a sa sanctions a sa hukunci masu tsauri ya zama cewa idan mutum ya aikata laifi za a iya ɗaukar mataki a kai. To za kuma ku ji bayanin wasu daga cikin a cikin amsoshin da kuka ba ma shafin Facebook da muka yi muku tambaya game da dalilan da yake sa wannan ɗabi'ar ta fyaɗen ƙananan yara na ƙara ta'azzara. To haka yake ana tare da shirin yau da gobe shirin matasa. To haka yake shirin yau da gobe shirin matasa sai a biyo mu a je ta bakin wannan malami. Ya mace za ta kasance fitina, don ita ke bayyana jiki shi sa aka ci jikinta ki rufe. ki rufe jikin ki mutunta kanki ki alkinta kanki da kanki ɗazu ɗazu da muka je congress a nan america sai muka ga wasu farare sai ga hoton annabi isa sun yi da gemu da shiga na ce ku zo mu je mu tambaye su ai mun fito wa'azi da da'awa ne na ce da su yaya kuke zana hoton na na maryam maman annabi isa da hijabi amma matan ku na yawa tsirara ashe kenan na namirin tana aiki da musulunci ne me yasa ba ku aiki da shi wannan na bada misali ne amma mutum ya yi amfani da wancan ya ce su ne ok in mace ta ce ɗauki bindiga ka kashe kanka za ka yi in mutum ya ce je ka faɗa wuta za ka sauraka mace ko tsirara ta zo gaban ka ya danganta ga zuciyarka in kana da imani sai ka ɗauka kamar ma ba haya ce ba ta da wata kima don ba ta rufe jikinta amma in ta zo ta shiga na banza shiga irin na banza ka bi ta dama za ne ce ta tadda me mu je mu ali ya ga ali sai a ranka ya a tafi tare saboda ba dalili ba ne eh mace takan kasance ita ce ta farko janyo fitina da sauransu amma ina imanin ka kai Allah ya faɗa a cikin suratun nur din ya ce a cikin aya mai lamba talatin qul lil ne yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya ya mu'mine su rinsa idanunsu to ina rinsa ido in ka ga haram ka ruba idanun mana mm. ko ta jaka sai ka ce Allah ya hana a cikin sahihul bukhari hadithin eh, abu hurairah annabi sallallahu cewa mutane bakwai Allah zai sa su a inuwa ran da ba inuwa sai inuwar Allah cikin mutum bakwai sai ce wa rajulun da atum ra'atun zatu mansabin wa jamalin qala inni akhafu Allah da mutumin da mace mai kyau mai mukami ta mika masa goron gayyatan zina ce ke ina tsoron Allah ina wannan tsoron Allah kai ki da za ce so ke jawowa kawai dai wata annoba ce ta faɗa ma al'ummar mu kaga ɗan shekara sittin ya ɓata 'yan shekara takwas ko tara ƙazanta ta kai ƙazanta daɗin mai ciki wace irin halaka ce wannan wani irin bala'i ne wannan Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir musiba ce ta faɗo mana Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki amma wannan shine tsokaci na a takaice wancan kwata-kwata ba dalili ba ne kuma dole ne masu hukunci su sa ido kan irin wannan musiban shi sa na yi farin ciki wata doka da aka ce gwamnatin jihar kaduna ta fito da shi akan ɗaukan mataki mai zafi akan wannan abu allah kuma ya taimake mu muna godiya Sheikh Muhammad uh, bin Usman yanzu kuma bari mu je ga barista Muhammad Sharif inda ya bayyana mana yadda ake kallon abun ko kuma shari'a take kallon abun da yadda ma ya kamata ya kasance idan aka samu aikata irin wa'annan laifi na fyaɗe ga ƙananan yara kai har ma da manyan ga ta bakin barista. To yanzu bari mu je ga barista kamar yadda muka ce. to ga muna da ɗan tangarɗar na'ura wanda kuma da fatan za a yi mana afuwa amma dai ana tare da shirin yau da gobe ne shirin matasa inda muke magana akan yadda ake fyaɗe ga ƙananan yara musamman ma a ƙasashenmu da suka hada da najeriya wanda kuma idan hakan tana ci gaba da faruwa menene zai kasance inda muka gama jin ta bakin malami wato bin usman yanzu kuma ga barista muhammad sharif abin da ya kamata a yi sai a ɗauko 'yan majalisun mu na state sai su ɗauko child fight act sai su duba waɗannan provisions din na no waɗanda na act wanda suke harsh ga mu. sai a zauna a yi irin town hall meetings din nan a nemi malamai na addinin musulunci a nemi malamai na fikiyu sai a zauna a yi round table a duba sections din da ba su daidai da culture na mutanen arewa ba kusan mafi yawan abubuwan da ake magana su a cikin child side act dama musulunci ya ba da matsayi a kansu kwanakin baya sarkin kano sunusulami da ya yi bayani sosai akan hujjar da yake ganin cewa bai dace a rika aurar da yara da wuri-wuri ba wanda akwai malamai addini a wajen amma ba a samu wanda zai iya kalubalanta ra'ayinsa ba saboda duk abin da ke faɗa akan hujja yake faɗi ba wai daga yarinya ta haihu an haifi yarinya shekara takwas tara kawai a ce za a je aurar da ita ba ya yi magana cewa wannan bai inganta ba shi baya ganin cewa wannan daidai ne a bisa yadda mutane yi tunani a kai saboda haka ya kamata idan aka samu malamai aka zauna za a iya figuring out menene za a iya yi ya zama cewa ya yi daidai da al'adar mutanenmu a ciki misali age na aure kin yanzu kamar last time da muka yi interview babu maganar ga specification na age ai za ki tuna a discussion ɗinmu most mu ba su defining in age ɗin milo sai dai a ce idan wanda bai rike taklif ed na taklif ba wanda shine kenan lokacin da hukunce hukuncen addinin musulunci ba su zama wajibi a kansa ba so ya kamata a ce tunda muna da malamai a yi wata matsaya kan cewa ga shekarar da ta dace a ce shi ne maino da ya wuce shekara kaza to ba maino ba ne so da koda features na jikin shi da wayansu abubuwa wanda suke nuna shi baligi ne ba su tabbata ba in ya kai shekaru kawai ya zama baligi in bai kai ba bai zama baligi ba so wani abubuwan su ya kamata a yi sai zama cewa an tsara dokoki duk wanda ya saba ɗaya daga cikinsu sai zama cewa akwai doka a kan shi a manufar wannan kyasa shi ne a kare haƙƙi da mutuncin yaro ne Ina iyaka kawai ba a yi amfani da ainihin traditions ɗin mutane ba al'adun mutane da kuma addinansu shine matsalar da kawai ya samu shi ne dalilin yasa nake ganin cewa idan aka zauna wa'annan da akwai dama da za a iya domesticating ɗin shi sai a ciro waɗannan abubuwan da aka ga cewa suna kamar su suka hana a ne da waɗannan dokokin su komo jihohinmu sai a gyara su a ɗauko tsaruka irin na mutanenmu misali a dawo da shi kamar dokar misali cewa idan mutum ya yi fyaɗe za a masa ɗaurin rai da rai ya zama cewa yana ciki idan mutum ya wulaƙanta yaro ya sa shi a hanyar fuskar lalata ga wani abin da za a mishi idan bai aiwatar da shi ba bai aikata har zuwa wannan laifin na lalata ba ga inda ya kamata sannan kuma ga tsari na proof saboda yawancin matsalar da ake samu a shari'a da jama'a duk ba sa ganewa shine za ka iya samun mutum ka ce ya yi laifi amma ka gamsar da kotu kuma shine yake lalata a matakan saboda mutanen mu ba sa ba a lura da cewa ba wai kawai gabatar da ne laifi ba a akwai buƙatar hujjoji kuma wannan matsayin yana nan har a musulunci albayyana to mudda yi wal yaminu ala man ankara principle din kenan do akwai exceptions dole ya zama cewa kai da ka kawo a ne sunan shi ka kawo kara to kai kake da haƙƙin ka gamsar da da hukuma wannan evidence act ba za ta hana su shigo da wayansu a sashi waɗanda suke taimaka wajen simplifying a establishing na mai laifi ba idan har ya zama cewa an tsara shi an gyara ta ina ganin zai taimaka fiye da yadda muka bar tsarukan mu yanzu haka suna tafiya saboda haka ina ganin za a iya ɗaukan mataki na a wannan doka ta ta child right act sannan a zona da malamai da mutane da ba wai lalle musulmai bane kawai a arewacin najeriya akwai kabilu akwai kuma wasu addinai a manya kamar kristiyani akwai kiristan sannan akwai waɗanda ma ba su da addini to me yasa a arewa yanzu muna da dokoki na custom akwai customary laws za kotuna suna da akwai kotuna wanda suke sauraron wato karar ta danganci al'adun mutane to me zai hana a kira wa'annan su mutanen a kira kuma musulmai a kira daga christian sai zama cewa kowanne za a saurare shi a sannan a tsara dokokin da kowanne za ta iya shafar shi daga kowane bangare kai laifi kaza za a iya yi saboda haka ina ganin ba mataki na farko shine a gyara wannan dokan a domesticating ɗinta ta zamo cewa kowace jiha a arewa akwai ta abu na biyu a lura da abubuwan da suke jawowa a kasa establishing laifi more than 97% na cases na rape da defilement suna lalacewa ne wajen establishing su mafi yawa tunda kullum muna zuwa kotunan nan muna gani mafi yawa ba za ka iya ba saboda sai ka establish sai ka sai ka gamsar da kuma cewa akwai penetration wannan ba karamin aiki ba ne sannan kuma evidence na na mahino yaro karami ba wai ana karɓar shi bane automatic dole sai sai akwai abin da kiran shi da collaboration dole sai ya zama cewa akwai akwai dama ta wani wani daban banda shi wannan yaro din so kin ga wayannan abubuwan duk ya kamata ya zama cewa an ɗauki mataki da su a kansu wanda kuma 'yan majalisun mu za su iya yi tun da cikin su akwai lauyoyi in babu za su iya ɗaukar wasu lauyoyi da za su zauna duk wayannan abubuwan a duba sannan a ɗauko wato commissioners masu tsauri ya zama cewa duk wanda ya aikata laifi kaza to za a yi masa kaza so a yin hakan tare da kuma wayar da kan mutane ba su san menene ya dace da doka da rashin sani ina ganin ba za a iya samun nasara ba dole a shiga cikin al'umma a wayar da su cewa yaya za a yi kai babban mutum ko mai shekaru da ka je ka nemi yarinya kankanuwa ka yi lalata da ita sannan ka ciro kuɗi ko kuma kana da alaka da wata masarauta ko wani abu a ce kuma doka da dauki mataki a kaiwa so ina ganin gaskiya waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da nake ganin za a iya yi a gyara dokoki a wayar da kan mutane sannan kuma a sa sanctions a sa hukunci masu tsauri ya zama cewa idan mutum ya aikata laifi za a iya ɗaukar mataki a kai. Yawwa barista a takaice dai kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana ne a ƙarshen shekarar nan da ya ce wannan ya kamata a sami a haɗin kan da haɗin gwiwar gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini kamar yadda ka faɗa da kuma kafafen eh. yada labarai da kuma ku bangaren su loyoyi din sannan a mm. samu kawo ƙarshen wannan annoba din. Eh, to sai dai ina da ɗan ƙarin bayani. Yawa. Duk lokacin da aka yi waɗannan abubuwa din aka haɗa misali ma'aikata na shari'a da gwamnati wanda ya kamata su fara jagoranci a kan kowanne su fi kowa mahimmanci shine masu sarautar gargajiya. wato wannan gaba ce wadda jama'a da yawa ba su lura a kanta cewa idan duk abin da kuka yi kuka shirya da sarakunan gargajiya wannan abin kuna nufin ya je har ƙasa cikin al'umma mutane saboda mutane ba sa ganin tasirin kuwa fiye da masu musu sarauta duk inda kika je ƙauyen da je akwai sarki sarkin nan yana da mutane idan na kirki ne za su kwaikwaye shi idan na banza ne ma za su kwaikwaye shi so ba zai yi a yi ta yin abu ana ajiye wasu mutane ba ba a ba su ba a ba su mataki na ɗaukan wani mataki ah, na ɗaukan wani kamar action ba sannan kuma a ce ana son a samu biyan bukata bayan sun fi kowa kusanci da al'umma so su ne gaba ta fari idan ana son a yi gyara a kullum al'ummar ya kamata a koma wa sarakunan gargajiya a tabbatar da cewa duk abin da za a yi su ne kusan jagaba saboda su ne suke kusa-kusa da al'umma da yan siyasa duk wanda ka zaɓe shi guduwa yake da ya samu kujera ya wuce majalisa ba za ka sake ganin shi wani mafi yawa sai ana wata ɗaya ko shekara ɗaya eh, a zaɓe to idan ka ce za ka yi alaƙa da shi mafi yawa ba za ka samu nasara ba saboda ba shi ne ke zama da al'umma ba saboda ina ganin ya kamata a haɗa kai ne da da masu sarautar gargajiya sannan kuma baki wata ba wancan discussion da muka yi na nuna ni cewa da a ce abin da ya faru a fatis kuma da sarakunan gargajiya suka tsaya a kan shi da abin ba za a samu ba za a samu sake sosai ba zai samu ba za a samu nasara wai har a ce ba za su samu nasara a ce ya fita ba saboda duk abin da za a yi a arewacin Najeriya da kamar yadda na fi sani shine kawai in dai ba a hada da masu sarautar gargajiya ba gaskiya ba za a rika samun nasara da wuri ba To barista kenan da yake faɗa mana maganar shari'a da kuma yadda ya kamata a ɗauki matakai a kai yanzu kuma sai a biyo mu a ji amsoshin da kuka bamu a shafin mu na Facebook a lokacin da aka yi muku tambaya da cewa ko Jamila? Eh sai da kasan eh. cewa ma tun da muka fara da mm. wannan zancen da akwai magana da mutane suke ta faɗa mm. kamar yadda Sheikh bin Uthman ya yi magana da kuma shi mm. wannan barista da mutane suna ta cewa shi fa wannan matsalar faɗi ɗin. mata ne suke sa su akan hanya mm. mutane da dama sun rubuto mana ko jiya ma mun karanto wasu mm. to a cikin bayanin da Sheikh bin Uthman yayi ai ya kara mana haske ko eh, sosai musamman da ake cewa zaki ga wasu matasa suna cewa wai ai saboda shiga ne to misali kananan yara ko yace in ma saboda shigar ne nisa ba za ka kauda ido ba sosai eh, ai cewa akai ka kauce ma abubuwa irin waɗannan to yanzu bari mu je ga tambayar dai da aka musu na magana cewa shin ni sa wannan abu ke ta ta'azzara ta shafinmu na Facebook To sakon farko ya fito ne daga Yahuza Muhammad BKY Kikihom ya ce yau da gobe. Hakika ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi, amma idan ya bushe to lallai sai in za a karya shi. Sannan kuma ga su waɗanda ake wa faɗe wasu iyaye suna ɓoyewa ba su kai ƙara ga hukuma. Idan aka yi wa 'ya'yansu faɗe sai a yi rufa-rufa domin a binne maganar kun ga koyin haka zai sa wanda ya yi wannan cin zarafin gobe ma ya ji daɗin ƙara yi wa wata fyaɗe saboda ba ɗauki doka ba Allah ya kyauta sako daga Umar Muhammad PA. Ba komai ke sa wannan mummunar ɗabi'a tana zama ruwan dare a Najeriya ba sai don saken da hukumomi ke yi na rashin ɗaukar tsatsauran mataki tabbas. Tsadar aure na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haɓaka wannan al'amari. Idan mutum na da matarsa da wuya sha'awa ta yi masa yawan da har zai koma yana ganin sha'awar yara ƙanana in dai ba mai tsafi ba ne sako daga sani mai lange-lange yalwa yakubu abdullahi dambam ya ce yau da gobe a ganina abin da yake ƙara haɓaka wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe ga ƙananan yara illa tsananin rashin imani da ƙin Allah da kuma son tara abin duniya ta kowane hali a sakamakon samun huɗuba daga wurin malaman tsubbu ko bokaye. Allah dai ya ganar da masu irin wannan ɗabi'ar mu kuma ya ƙara kare mu daga faɗawa cikin wannan hali amin daga nan nake mika ta'aziyata ga Halima Jumrau Kani da rashi da aka yi mata. Yau da gobe A ganinmu abin da ke ƙara haɓaka wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa ƙananan yara fyaɗe ita ce rashin sanin ya kamata da kuma rashin imani da ke zukatan jama'a shine silar cin zarafin yara ƙanana a sassan Najeriya. Sako daga Halima AA Ngulde. Gaskiyar magana rashin ɗaukar mummunan mataki akan masu aikata fyaɗe akan ƙananan yara. sai kuma su kansu iyaye da suke ɗaura wa yaran da ba su kai shekara goma ba talla ko aikansu zuwa nesa da gida duk waɗannan suna taka muhimmiyar rawa a wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe. Allah ya saka wata alkali mace a Gombe State wacce take ɗaura wanda aka samu da yi wa yara fyaɗe har shekara 21 ko abin da ya sauwaƙa Sako daga Aminu Yusuf Kari. mai jidda ismail ta ce yau da gobe a gani na rashin imani ne da rashin hukunta waɗanda ake kamawa da laifin cin zarafin yara ƙanana allah ya tsare mu ku tashi lafiya an ta halima da jamila yau da gobe abin da yake ƙara haɓaka wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa ƙananan yara fyaɗe rashin hukunci mai tsanani ne idan an bawa 'yan sanda report su kuma idan an yi musu hannu ƙasa sai daga ƙarshe ma idan baka yi sa'a ba sai a juye laifin a kan mutum to kun ga inda matsalar take kenan sako daga sale muhammad sale damare yola shugaban matasan damare To yanzu kuma Usman ya kamata mu ba wa masu sauraro damar tofa albarkacin bakinsu don a gudu tare a tsira tare. Haka ne Jamila dole kan a da jaki daga dama kafin ya tattake ta. Lambar da za a buga mana ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to yanzu mun sami kiran farko daga jihar kaduna a najeriya wane ne a kaduna sunana lawal na lawal kamfanin jaji. to mal lawal mal lawal barka da warhaka me zaka ce game da wannan magana ta fyaɗe musamman ga ƙananan yara da koyaushe yake ta ƙara ta'azzara ka ji dai abubuwan da malamai suka bayani um, alhamdulillahi ni abin da muke gani mm. abin da yake faruwa game da irin wannan lamari da yake faruwa mm. ya danganta ne ga tarbiyyar yara ya'ya maza da mata idan kana da yarinya ka kula da ina take zuwa wace ce ya abokiyarta kuma tallace-tallace yana ƙara contribute a kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa misali mm. idan yaron yarinyar ta tashi lallai haƙƙin wajibi ne gare ka ciyar da ita domin wasu ba wani abu ke sanya suna yin ma iskanci din ba ma wallahi tallahi yunwa ne eh. to muna godiya bari mu ba wani dama saboda lokaci malam lawal mun gode kwarai da albarkacin bakinka da ka tofa bari mu je jihar neja salamu alaikum na'am wani ne a neja hmm. sunana emmanuel daga niger state to emmanuel barka da haka, ya neja barka ya aiki lafiya lauto ka ji magana da muke tafiya ɗaya ga ƙananan yara musamman da ake mutane da yawa suna cewa ko ana manya a'a muna magana ma musamman ƙananan fa yara fa wanda basu ma san me suke cikin wuri su san me kwalliya abin da zan ce game da wannan rashin tsoron Allah ne mhm. domin mutum ya dubi karamin yaro sai ce bari ya yi faɗe da ita gaskiya rashin tsoron Allah ne domin in yi ma yaron shi haka nan shi zai ji daɗi ne hmm. shi ba zai ji daɗi ba saboda haka ina mm. so kamar in gwamnati zai iya shigar da hannun shi ciki wanda ya yi mm. irin wannan aiki mm. a samu a yi mashi hukunci wanda ya kamata waɗanda ke waɗannan aiki din za a ɗauki gyara a kai. To mun gode Emmanuel daga Neja bari mu tafi jihar Filato wane ne a Filato? ya ne Neja ne to ai ka bar rediyon ka shi sa kila ba ma ji in ka faɗa sosai muka ji kamar Talata eh sunan Shehu Ubanduma daga jihar Niger to malam na Neja Shehu barka da warhaka me zaka ce game da magana da ake yi ta fyaɗin kananan yara eh abin da ke kawo haka na yawanci me yasa abin ke ta'azzara na mutane mm. eh me yasa abin ke ah, ta'azzara mm. sai ka ga yaro ga mutum dattijo amma hankali shi na wurin 'yan yara 'yan ƙanana mm. saboda rashin imani mm. shi ne yake ta'azzara al'amarin ko ne eh, shi ke ta'azarawa so da na kuma ya kamata a ce hukuma ta shigo ciki wanda duk aka kama a mashi hukunci ne tsanani mm. don ka za a ce mutum ya aikata wannan an kama shi an kai shi gara wurin 'yan sanda to a ƙarshe sai ka ga ya ba da wani abu sai a sake shi mm. to muna muna godiya shehu eh. Yawwa. yanzu eh, da ko wani kira ma wani kira ne eh, hello salamu alaikum eh to ina ga mun rasa wannan line Jamila ba muna da wasu akan shafin Facebook da suke bin mu kai tsaye ko sosai da akwai mm. wata Fatima baba mai dugu ta ce wallahi da ana ɗaukar mataki a hannu aka masu yi za su daina irin mm. kamar yadda an an kama barawo a Legas sai a mm. saka masa taya a wuya a kai shi har lahira. Eh amma mun fi son abu a dokance. Eh, eh sosai. Hukuma in aka cafka din sai a miƙa wa hukuma hukumar kuma ce hukuncin da ya dace. To sai mu je Nasarawa ga waya ko kafin mu komo gari ki. Wane ne a Nasarawa? Bashir Tela ne daga nan layin ta ala cikin garin lafiyan bari bari jiya na karawa Nasarawa. To Bashir muna jin ka yake ƙara ta'azzara wannan al'amari na maganar fyaɗen ƙananan yara. To a gaskiya ni na ganin yawanci abun wani son duniya abun duniya sai ka ga boka sai ce sai ta yi amfani da karamar yarinya ko ta kai fyaɗe ta yi mm. wurin sabubuwa domin ka samu biyan bukata yi kana neman biyan bukata. Mm. To haka bai kamata ba kowa yana kamar yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah. ya na kowa ne mm. abin da baka so ya faru da yar kakar ke da ya faru mm. da yar wata mm. bai kamata ce ana samu yara kanana ana bin su ana musu fyaɗe ba bai kamata ba kamata duk wanda ya yi wannan abun a musu hukunci mai tsanani rashin hukunci shi yasa ta mun gode bari mu sake komawa salamu alaikum to layin ya fadi ƙasa. <laughs> Gaskiya so, mu ci gaba da eh, jin eh. wannan da suke kan shafi. Alhaji Abbas Baffa Cilidi ya ce yau da gobe ina da tambaya wane tanadi ne mahukuntan Najeriya ta yanke wa duk mutumin da aka same shi da wannan mummunar ɗabi'a na lalata da yara mata mm. ƙanana. ka san mun nemi dama mu ji mm. bayani daga malam garba shiru mm. saboda da akwai mataki da shugaba muhammadu buhari ya dauka game da mm. kare haƙƙin ƙananan yara amma yau ma dai ba mu same shi ba amma muna nan mu ma muna ƙoƙarin samun ƙarin bayani eh, daga gwamnati musamman jawabin da shugaban ƙasan yake sosai haka to salamu alaikum wa alaikum salam to daga ina ne da wa muke magana ka shigo muna karanta sabo to daga jihar plateau oh jihar plateau kenan Eh, jihar Filato. To, mu malaro muna jin ka menene ke daɗa ta'azzara wannan al'amari kuma ya kamata ma wai a shawo kan lamarin ne? Wato abubuwan gaskiya akwai laifin yara karana wanda suke iyaye wanda suke ba su sallah. Eh. Da gare ta ta samu mutum babba haka sai ba ta abu kaza. Mm. Ya ba ta tana jin yunwa ko kuma ta kawo abin sayarwa sai ta zo ta zo ta kasance suna mm. neman cewa to ga 'yan talla kenan amma misali yarinyar da take kamar shekarar ta biyu ko shekarar ta uku a duniya kuma fa wannan ya zama masifa Allah kyauta wallahi wanda ya zama masifa kuma ka tare da maganan bokaye da suke yi mm. suke haddasa su cewa a'a ka je ka yi abu kaza to to mun gode sosai To bari mu koma ga To da kuma Dina Aliyu Usman da ta yi magana cewa likitoci da loyoyi ko an kama waɗanda suke lalata ƙananan yara ko fyaɗe sai a ce suna da taɓin hankali a ƙarshe sai a sake su. Mm. to ka gani usman wannan dai mutane da dama suna cewa eh kwarai mm. da gaske kuma hukuncin nan dai ana neman shi a tsaye da hukunci tsatsaura ta yanda za a samu kawo karshen shi kuma dai ka gani dai abin da kamar da muke ta faɗa sai mm. daɗa ta'azzara yake kuma kamar misali eh, zaki ga kamar wannan da ya gama magana ya ce misali ya koma ta bangaren yan fuskar talle ce nan ma kin ga iyaye suna da rawar da za su taka wajen tarbiyyar yara misali tura su talla da ake eh. yana sa su kuma masu irin wannan kwalamar zuciyar su sa irin wannan a cikin ransu sosai to kusan da haka dai shirin namu ya kamala amma kafin sannan ya kamata a yi mu yi amfani da wannan dama a madadin yau da goben gaba daya mu mika sakon ta'aziyar mu ga Hajiya Halima Jimrau ne ta nan sashen Hausa na murya Amurka sosai da sosai da iyalanta ma da mm. kuma da ta yi rashin mahaifinta a jiya mm. da la'asar da kwana ya kare Allah ji kanshi Allah ya sa ya huta amin amin to shirin yau da gobe kenan a nan ya kammala sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake ranar litinin kai ashe da sauran kwanaki da sauran kwana biyu <laughs> Allah ya yarda eh, to a madadin ita Jamila Kabiru Fagi. Da kuma nan shi wanda ya bada umarni wato Daniel Brown da kuma mai haɗa ma a shafin Facebook ta fera girma ta fera da injiniyar mu ta yau Tiyan Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Wasanni na Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta